ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين يا ون منزو kada ka kira wani Allah na gumaka da sauransu waɗanda ba su da wani amfani ballantana su amfani ka kuma ba su mallaki cuta ba ballantana su cutar da kai in har ka yarda da bauta musu to lalle a lokacin ka zama cikin azalumai masu ta'addanci ga haƙƙin Allah da haƙƙin kawunansu